اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا na min shahid. Ga Allah shi kaɗai ake mayar da ilimin tashin alkiyama shi ne kaɗai ya san yaushe za ta faru ba wanda ya san haka wanda ba shi ba, ba wani ɗan itace wanda zai fita daga bawansa wanda yake kewaye da shi, haka nan babu wata mace da za ta yi ciki ta haihu face ya sani, babu abin da yake kubce masa daga cikin wannan. A ranar da Allah zai kirawo mashirkai waɗanda suke bauta mu gumaka tare da shi, yana mai yi musu tsawa akan bauta wa gumakan da suka yi, ya ce, Ina abokan tarayyata, waɗanda kuka kasance kuna riya cewa su ne abokan tarayyata,